daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim masu kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran ba adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wata ta zango na uku a wannan rana da fatan amuna lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da ya dala a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da ɗume su sai kuma shirin nan na kokun san za mu kawo muku shirin afirka yau za a ji mu dauke da hira ta musamman tare da abokin aikinmu Hassan Barka da kuma jakadan jamhuriyar musulunci ta Iran a nan Iran da fatan za ku kasance tare da mu. Labarin duniya da farko ga kanunsu. rufe shahid said hassan nasrallah a makwancinsa na ƙarshe a birnin beirut shek qasim ya ce gwagwarmaya za ta ci gaba da dukkanin karfinta birtaniya da faransa suna son aikawa da sojoji 30,000 na turai a ƙasar ukraine yanzu ga cikakkun labarun a ƙasar labanan an rufe shahid said hassan nasrullah makwancinsa na ƙarshe a birnin beirut lokaci kaɗan da ya gabata ne dai aka rufe shahid said hassan nasrullah a makwancinsa na ƙarshe da ke kusa da filin sokar jiragen sama na birnin beirut bayan da aka ɗauki tsawon yau ana gudanar da jana'izarsa duban dubatar mutanen labanon da kuma wasu daga kasashen waje ne dai suka halarci taron jana'izar sayid shahid hassan nasrullah da kuma sayid hashim safiuddin da aka gudanar a wannan birnin na beirut tashar talabijin din almayadin ta bayyana cewa bisa kirdado adadin mutanen da suka halarci jana'izar sun kai mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu mahalarta jana'izar dai sun cika filin wasa na wato birnin beirut da kuma manyan tituna ta yadda babu masaka tsinke da hakan ya sa motar take ɗauke da makararsa da kuma ta sai da hashim safiuddin ta rika tafiya cikin nawa an fara gudanar da taron jana'izar ne dai da takaitattun bayanai ko jawabai da daga wakilan jagoran jun jihar ta irin da kuma shugaban kungiyar ta hezbollah na yanzu sheikh na'im kasim a tsawon lokacin da motar take ɗauke da sai da hassan nasrallah take tafiya an rika watsa jawaban shahidin da ya yi a lokacin mabambanta na rayuwarsa da suke da alaka da yin jinjina ga al'ummar labanan musamman ma da masu bai gwagwarmaya kariya da goyon baya lokacin da wato lokaci kaɗan da gabata ne dai aka shigar da makarar da take dauke da Said Hassan Nasrallah Shaid Hassan Nasrallah cikin makwabcinsa na karshe daidai lokacin da ake karatun suratu Yasin. Sheikh Na'im Qasim ya ce gwagwarmaya za ta ci gaba da dukkanin ƙarfinta. Babban sakataren ƙungiyar Hezbollah Said Hassan Nasrallah Sheikh Na'im Qasim ya bayyana shahidin al'umma Sayyid Hassan Nasrallah da cewa jagora ne na musamman da al'ummar Laraba da musulmi suke da shi kuma shugaban gwagwarmaya a cikin jawabin da ya gabatar a lokacin da jana'izar ta shahid sayyid hassan nasrullah da shahid hashim safiuddin da ya bayyana cewa a wannan rana muna yin bankwana da jagora na tarihi na musamman wanda kuma yake a matsayin alƙiblar in tattu a duniya sheikh naim kasim ya kuma ce sayyid hassan nasrullah ya kasance wanda 'yan gwagwarmaya suke ƙauna wanda falasɗin da birnin kudus suke sune ne manufarsa ya kuma taka rawa wajen farfado da batun kare haƙoƙin al'ummar falasɗinu babban sakataren ƙungiyar ta hezbollah sheikh na'im kasim ya kuma ce sayyid shahid hassan nasrullah ya narke a cikin yi wa addinin musulunci hidima da kuma wato a cikin riko da wulaya ya kuma yi shahada ne a sahun gaba a fagen daga. kuma zai ci gaba da zama a cikin zukatanmu da ruhinmu za kuma mu yi riko da amana mu ci gaba da tafiya akan wannan tafarkin sheikh na'im kasim wanda ya yi magana da said hassan nasrullah ya ce kai ne kake faɗa mana cewa tare za mu kammala wannan tafiyar da muka fara kuma za a kashe mu ko da kuma za a kashe mu baki ɗaya ya said nasrullah muna nan akan wannan alkawalin Sheikh Qasim ya ƙarƙaye da cewa taron da aka yi na jana'izar yana a matsayin bayyana ra'ayi ne akan riko da gwagwarmaya wanda irinsa ya yi karanci a tarihin ƙasar Labanan. To kuna tare da Radio Hausa na Jamhuriyar Musulunci ta Iran daga nan birnin Tehran. wakilin jagoran juyin har musulunci na iran wanda ya gabatar da jawabi a wajen jana'izar sayyid hassan ya ce gwagwarmaya za ta ci gaba wanda ya wakilci jagoran juyin har musulunci na iran a wajen jana'izar babban takardar kungiyar hezbollah sayyid hassan nasrullah da kuma shehir safiuddin ya gabatar da jawabi da a ciki ya bayyana cewa jagoran jihadi mai girma kuma shugaban gwagwarmaya a cikin wannan yankin sayyid hassan nasrullah allah ya ɗaukaka matsayinsa ya kai matsayi na koli da ɗaukaka da izza sai da mustapha al husaini ya kuma ce wannan lokaci za a binne gangar jikin sai a cikin ƙasar da ya jihadi saboda allah a kanta amma ruhinsa da kuma tafarkinsa na gwagwarmaya zai ƙara ɗaukaka fiye da kowane lokaci a baya sai da mustapha al ya kuma ce makiya su kuwa da sanin cewa gwagwarmaya za ta ci gaba da wanzuwa domin fuskantar zalunci da girman kai na duniya ba kuma za ta karaya ba har sai an cimma manufa da izinin Allah da yake magana a kan wato sai Hashim Safiuddin yarda Allah a gare shi ya bayyana cewa shi mutum ne wanda yake a matsayin tauraro mai haske kuma a cikin waɗanda suke taimakawa sai da Hassan Nasrullah a cikin tsarkin zuciya a ƙarshe sai da Mushaba Al-Husaini ya yi addu'a ga waɗannan shahidan biyu masu girma da kuma sauran mujahidai da dukkanin shahidai akan tafarkin Allah. Birtaniya da Faransa suna son aikiwa da sojoji zuwa Turai, wato na Turai zuwa ƙasar Ukraine. jaridar wall street journal ta amurka ta ambaci cewa ƙasashen faransa da birtaniya suna shirya yiwuwar aikewa da sojojin tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasar ukraine idan an tsagaita wutar yakin jaridar ta amurka ta kuma ƙada cewa idan an kai ga cin matsagaita wutar yaƙi da akwai yiwuwar turawan su aike da sojojin zaman lafiya da za su kai dubu talatin daga ciki har da ƙasar switzerland ita ma za ta ba da na ta ɗauki sai dai kuma aiwatar da shirin na turai yana da alaƙa ne da yadda donald trump na amurka zai amince da ƙasarsa ta taka rawa idan har rasha ta kai wa turawan hari ko ta ketar jejen ya tsagaita wutan yakin kamar yadda jarida ta ambato a wani wato daga wani jami'i na kasashen turai jarida ta kara da cewa turawa ba za su wato za su buƙaci amurka ta taimaka musu da kayan aiki ne ba da sojoji ba ƙarshen labarin duniya kenan. To masu sauraren yanzu sai a zama domin a ji shirshen da muke ɗauke da su da suka hada da labarin duniya, shirin nan na kokon san Afirka a yau, sai kuma hira da abokin aikin Hassan Barka ya yi da jakadan jamhuriyar wato jakadan jamhuriyar Nijar a nan jamhuriyar Musulunci ta yi ai sauraro lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Lahadi 23 ga watan Fabrairu shekara ta 2025 wanda ya daidai da 24 ga watan Sha'aban na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurari ko kusan cewa shekaru 226 da suka gabata rana irin ta yau wato 23 ga watan Fabrairu shekara ta 1799 banda sojan sarki Napoleon na kasar Faransa suka mamaye kasar Masar. Sojojin sun aukawa yankin Sham da yake wanda a lokacin yankin kasashen sham yana a matsayin wani bangare na dolar usmaniya amma tare da taimakon sojin ingila da kuma na kasar rasha dolar usmaniya ta sami nasara a kansu bayan shan kayi da sojin napoleon suka yi a yakin sham an kuma sami matsaloli masu tarin yawa na cikin gida a kasar faransa kuma hakan ya hada da tilasawa napoleon jin sojinsa daga kasar masar da kuma yankin sham baki daya wanda ya hada da syria palestine jordan da kuma lebanon masu wurare ko kun san cewa shekaru 134 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan sha'aban na shekara ta 1312 bayan hijira mirza muhammad hassan shirazi ɗaya daga cikin manyan malaman fiqihu waɗanda ake komawa zuwa gare su ya rasu an haife shi a shekara ta 1230 bayan hijira a birnin shiraz wanda yake kudancin ƙasar iran bayan kammala karatunsa na firamare ya tafi makarantar hausa ta najab a ƙasar iraki kuma ya ɗauki dogon lokaci yana samun karatuttuka a gaban manyan malamai na cibiyar ilimi ta hausa da ke birnin najab har zuwa lokacin da ya kai matsayi na malami mushtahidi sunan mirza shirazi a iran da ya shahara ne a kan batun fitawarsa wadda ya bayar ta haramta taba a zamanin mulkin nasir addin shah kajar da kuma ta hanyar fitar da fatawa da ya a wancan lokaci ne ta hana shan taba sigari hakan ya sa burtaniya ta yi amfani da wannan damar wajen kasuwancin ta da cin riba mai yawa a kasar iran daga al'ummar kasar wanda hakan ya hana birtaniya da wasu manyan 'yan kasuwa waɗanda suke da alaƙa da mulkin mallakan birtaniya cin riba a iran wannan fatawa dai ta kasance a fili tana faɗa ne da salon mulkin mallaka na birtaniya wanda sarki sha na kasar iran na lokacin ya baiwa birtaniya dama shimfiɗa ta da ikon ikonta akan tattalin arzikin kasar lamarin hana shan taba ya yi tasiri matuƙa da kuma muhimmanci wajen karfafa gwagwarmayar al'ummar kasar iran da suka yi a baya-baya na yakar zalunci da mulkin mallaka masu saurare ko kun san cewa shekaru 70 da suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan fabrairun shekara ta 1955 paul claudel marubucin kasar faransa kuma marubucin waƙoƙi kuma ɗan siyasa ya rasu an haife shi a shekara ta 1868 kuma ya halarci makarantar kimiyya da siyasa tun yana matashi claudel ya yi aiki a matsayin ma'aikacin ma'aikata harkokin wajen kasar faransa har zuwa shekara ta 1935 inda ya kasance yana gudanar da ayyuka a kasashe daban-daban na duniya amma daga wannan shekarar ya koma kan ayyukansa na adabi claudel ya kasance mai kwazo matuka a fannonin adabi daban-daban kamar rubutun waƙoƙi wasan kwaikwayo da kuma almara kuma ayyukansa sun sami karfafa ne ta hanyar ruhin kiristanci daga cikin muhimman ayyukansa wanda ya yi a bangaren rubuce-rubuce akwai littafinsa the art of poetry sannan kuma akwai littafin nan na great works sai kuma littafin knowledge of other orient da dai sauran littafai waɗanda ya rubuta masu wurare kun san cewa shekaru 55 da suka gabata a ranar irin ta yau 23 ga watan fabrairun shekara ta 1970 bayan sauya salon mulki a kasar guyana daga gwamnatin gwamna zuwa gwamnatin jamhuriya an ware wannan rana a matsayin ranar kasa a kasar ta guyana masu bincike a sassa daban-daban na duniya na spain su ne suka gano guyana a ƙarshen ƙarni na goma sha biyar farkon ƙarni na goma sha bakwai turan mulkin mallaka na birtaniya suka mamaye guyana wanda hakan ya ci gaba har zuwa shekara ta 1966 lokacin da guyana ta sami 'yancin kanta wannan ƙasa wadda take arewacin amurka ta kudu da kuma bakin tekun atlantika tana da yankuna guda tara kuma kowane yanki yana da firimiya wanda yake tafiyar da shi masu farare ko sun cewa shekaru 286 da suka gabata a ranar irin ta yau nadir shah afshar ya nasara akan muhammad sha gurgani a yakin kanal sannan kuma a kwace birnin delhi an gwabza yakin kanal ne a ranar biyar ga watan isfan na shekara ta 1117 hijira shamsiya wanda ya daidai da 23 ga watan fabrairun shekara ta 1739 tsakanin sojin nadir sha afshar sarkin kasar iran na wannan lokaci da kuma muhammad sha gurkani a kusa da yankin kanal wanda ke arewacin delhi a cikin kasar india nadir sha ya sha roƙon muhammad sha da ya miƙa ragowar 'yan ƙabilar hotak na ƙasar afghanistan waɗanda suka fake a kotun kurkani bayan sun sha kashi a iran amma ta hanyar kashe manzansa ya sami babbar hujja domin auka aukawa indiya da yaƙi a wannan yakin sojin iran ta hanyar yin amfani da dabaru daban-daban na irin wancan zamani da kuma bindigogi na lokacin suka fatattaki sojojin gurkani masu yawa nasarorin da nadir sha ya samu a yakin kanal sun barge al'ummar kasar iran matuka da kuma ba shi farin jini a tsakanin su daga cikin manyan nasarorin da ya samu din har ta kama birnin delhi tare da wawushe dukiyar da ke cikin birnin a matsayin ganima daga cikin kayan da ya samu waɗanda ya karɓe su a matsayin ganima sun haɗa da abubuwa masu daraja da kuma kima sakamakon haka ya soke haraji a kasar iran baki ɗaya har tsawon shekaru uku a jere sakamakon wannan kashi da daular kurkan ta sha a hannun dakarun sarkin na kasar iran wannan ya sa daular ta yi rauni daga bisani kuma daular ta kawo ƙarshe. sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba ka muku batutuwa suka shafi siyasar kasa da kasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya a yau za mu yi magana ne a kan sayyid shahid hassan nasrullah da yadda ya kasance jagoran gwagwarmaya zai ci gaba da zama a zukatan 'yan gwagwarmaya da masu son 'yanci a duniya har abada. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. sai da hassan nasrullah ba wai kawai jagoran gwagwarmaya ba ne ko kuma shugaba na siyasa shi ruhin al'umma ne baki ɗayanta da aka takaita shi a jikin mutum ɗaya shine kuma zuciyar al'umma wanda ya kalubalanci masu takama da ƙarfi da girman kai na duniya ba tare da ya ji ko gizo ba kuma shi yana a matsayin zararren takobin wannan al'umma ne na fada da zalunci da kuma mamaya yaƙinin da al'umma take da shi an tattara shi ne tare da shi wanda kadawar mahaukaciyar guguwa ba ta taba shi ko kuma ta yi kokonto. bai kuma taɓa ja da baya ba akan tafarkin da yake tafiya a kansa a duk lokacin da ya furta wata kalma a lokacin jawabinsa tana kunshi da ma'ana da kuma amana ta jinanan shahidai masu tsarki da suka kwarara akan tafarkin 'yanto da ƙasa da al'umma da wani mataki ko matsaya da ya ɗauka yana a matsayin cika alkawali ne na gwagwarmaya da kuma ci gaba da tafiya a kan gwadabanta shi fa ba jagora ne irin wanda aka saba gani ba a tarihin shugabannin duniya wanda yake cin zamaninsa shi kenan ya wuce rayuwarsa ta jagoranci tana a matsayin wani zango ne wanda ya raba tsakanin abin da ya faru a baya da wanda zai fara nan gaba kuma daga lokacinsa ne hakan ta faru har zuwa shahadarsa wannan zangon bai kuma ƙare ba saboda shahadar tasa ya ma ƙara tabbata ne da riƙe ƙasa da kuma girman matsayi da ɗaukaka. Daban batar mutane za su halarci jana'izar sayyid shahid Hassan Nasrullah sun Sirruho a birnin Beirut sun fito ne daga kowace kusurwa ta wannan duniyar aƙalla daga ƙasashe 79 duk wanda ya yi imani da 'yanci da gwagwarmaya ta neman 'yanci a duniya zai so a ce ya samu halartar wannan jana'izar domin yin bankwana da gangar jikin sayyid shahid hassan nasrullah amma ba da rushinsa ba sai dai dalilai da dama za su hana wasu zuwa wannan babban taro wanda a wata ma'ana shine jaddada alkawali da riko da tafarkin gwagwarmaya wannan taron na jana'izar sayyid shahid hassan nasrullah yana kuma nufin girmamawa ce ga mutumin da ya zama mawakiltar al'umma a cikin dukkanin manufofinta wannan taron ba kuma zai zama wanda zai faru ya wuce a rika ambatansa a nan gaba ba kaɗai zai zama saƙonsa shine ci gaba da tafiya a kan tafarkin gwagwarmaya zai kuma zama saƙo ne da za a ji sautinsa a cikin dukkanin biranen larabawa da ma duniya baki ɗaya hasken gwagwarmaya baya dishewa kuma jina nan manyan jagorori irin shi mai haske zai ci gaba da nuna hanyar gwagwarmaya sai hassan nasrullah da ya kasance wanda yake a matsayin hoto na hakikanin gaskiya na gwagwarmaya da ya shiga ya zauna a cikin zukata da tunani da ruhin al'umma a lokacin yakin shekara ta 2006 a tsakanin hezbollah da 'yan mamayar haramtacciyar kasar isra'ila babu wani gari daga cikin garuruwan larabawa musamman ma dai manyan biranen kasashensu da ba daga hotunan sayar shahid hassan nasrallah ba wani marubuci ilham almulaji ya bayyana cewa daga cikin abubuwan da suka ja hankalinsa a wancan lokacin kamar yadda aka daga a hoton sayar shahid hassan nasrallah a cikin jami'ar azhar da kuma a tsakiyar birnin alkahira hakanan a birnin damascus ilhami ya kasance editan shirin nan na wato tashar talabijin ɗin ƙasar siriya mai suna na samida wanda suke watsa shirye-shirye kai tsaye dangane da tsayin daka na 'yan kwakwarmaya ya kuma ƙara da cewa waɗannan hotunan da aka rika ɗagawa na sai da suna a matsayin bayyana abin da yake cikin zukatan al'ummar musulmi da larabawa da duk wanda ya yi imani da kalubalantar 'yan mamaya da manyan azzaluman duniya. gwagwarmayar musulunci a ƙarƙashin hezbollah ta kasance a filin dagar fada da 'yan mamaya da kuma karya ƙashin bayan kwarjinin da ake gani tare da su ta kuma tabbatar da cewa zamanin mai wuya ya wuce kuma gwagwarmaya ce kadai hanyar sake dawo da karama hezbollah ƙarƙashin sai da hassan nasrullah ta bayyana ne a lokacin da ake da yanke ƙauna a cikin zukatan al'umma saboda yadda suka ga sojojin ƙasashen larabawa suka sha kashi a hannun 'yan sahiyoni a cikin kwanaki kaɗan na yaƙin daga kan hezbollah al'umma ta fahimci cewa lallai gwagwarmaya ba makamai ne kadai ba domin idan su ne da larabawa sun yi galaba a kan 'yan sahayuniya tana da buƙatuwa da azama mai ƙarfi da imani mai zurfi da kuma ƙin yin shiru a kan faɗin gaskiya al'ummar larabawa ta kasance tana sauraron wato lokacin da sai nasrullah zai yi jawabin sukan zauna a gaban akwatunan talbijin ko kuma rike radiyoyi domin su ji wannan jawabin nasa su ji kalaman da zai faɗa domin kalamansa suna ƙunshe da gamsarwa ga mai sauraron su saboda ginuwarsu akan gaskiya da gaskiya gashi kuma allah ya yi masa bai zance da fasaha da larabcin da masana lugga suke cewa ya kwabuta daga kurakurai na zance a hakikanin gaskiya tun bayan jamal abdul nasir na masar ba a samu wani balarabe guda ɗaya mai mulki ko wani fitacce wanda ya samu wannan irin karbuwa a tsakanin al'ummar larabawa suna ƙaunarsa daga cikin zukatansu nesa da ɓangaranci na masaba ko iyaka ta ƙasa domin ya zama taswirar gaskiyar da suke lalubanta tun da wuri wacce ba su ganta ba sai a tare da shi domin sadaukar da kai yana daga cikin abubuwan da suke samar da jagorori na hakika shi kuwa sai da hassan rasulullah yana gaba a wannan fage so da kaunar da al'ummar larabawa daga yankin yammacin asiya zuwa arewacin afirka suke nuna wa sai da hassan rasulullah ba ta gefe ɗaya ba ce domin shi ma yana su. duniya ta ga yadda da hassan nasrullah ya zubar da hawaye a jawabin da ya gabatar kai tsaye a cikin watan maris na shekara ta 2011 wato kwana na biyu da aka fara kaiwa yaman harin da saudiya da ƙawayenta suka yi a lokacin wannan jawabin nasa ya bayyana cewa al'ummar yaman ana zalunta su a lokacin juyin jihar masar ya gabatar da jawabin da a ciki ya jinjina wa al'ummar masar da siffata su da sunan da suke jin daɗin a ambace su da shi wato misra ummud duniya misra ita ce cibiyar duniya a cikin labanan kuwa al'umma kasar sun san cewa said nasarla yana ƙaunarsu kamar yadda suke ƙaunarsa duk wani abu da zai cutar da su yana matuƙar ƙoƙarin ganin hezbollah ta kauce masa hatta a cikin yankin da wato nan ne aka samar da mayakan hezbollah kudancin ƙasar sai nasrullah a ƙarƙashin wato hezbollah suna ƙoƙarin ganin cewa sun sauke wa mutanen wannan yanki wahalhalun da suke fuskanta a rayuwarsu idan kuwa a sanadiyar yaƙi isra'ila ta rusa mutanen waɗannan yankunan gidaje to hezbollah ta kan ɗauki nauyin sake gina musu gidajen ko ta ba su kuɗaɗen da za su gina gidajen da suka fi su yadda suke so sai nasrallah jagora ne mai aiki da cikawa duk wani abu da ambata ana ganin shi a aikace shi yasa hatta mm, abokan gaba musamman 'yan sahayoniya suke kashe kunne su saurari abin da zai faɗa saboda sun san cewa shugabanninsu na siyasa makareta ne a bisa wannan dalili jana'izarsa tana a matsayin mayar da ƙwarar ƙaunar da ya nuna musu a lokacin rayuwarsa Haka nan kuma tana a matsayin jaddada alkawali akan ci gaba da tafiya a tafarkinsa na gwagwarmaya. To ma sauraro za mu da sa'aya a nan kafin mu karkare mana gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.tv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadis za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a ku da wannan lokaci da kuma kasancewa da mu a wannan rana da muke muku da wannan tattaunawa kamar da muka saba yi lokaci zuwa lokaci. A ranar Litinin 30 ga watan Satumba na shekarar 2024 ne jakadan niger a jamhuriyar musulunci ta Iran Malam Saidu Ali Zatau ya mika takardar kama aikinsa ga shugaban kasar Iran Masud Pezeshkian. a bisa al'ada ta diplomasiya waɗannan takardu yana nufin kama aiki ga dangadan na wani jakada kuma wanda ya sa malam saidu alizatau ya kasance jakadan nijar na farko a ƙasar iran a wata ziyara da firaministan nijar ya jagoranta a watan janairu na shekara ta 2024 ɓangarorin sun daddale rijiyoyi da dama a tsakaninsu a ɓangare da shafi kimiyya kiwon lafiya al'adu da dai sauransu to domin jin ko kuma waiwaye a game da wannan tafiya a tsawon waɗannan watanni akalla shida ya sa muka yi amfani da ziyarar da jakadar na Nijar ya kawo mana a nan ofishinmu domin tattaunawa da shi a game da inda aka kwana game da waɗannan yarjunin da ƙasashen biyu suka cimma. Ran kai daɗe barka da zuwa wannan fili. Barka ka je tare da kai. Muna godiya da kuka ba mu lokacinku kuka ba mu dama mu tattauna da ku a daidai wannan lokaci. kun kasance jakadin Nijar na farko a Iran kuma bayan kama aikin ku kasashen biyu sun ci mai da dama a tsakaninsu shi ina aka kwana game da alaƙa tsakanin Iran da kuma Nijar. To madalla eh, ina maka godiya Malam Hassan da wagga tambaya eh, da kai tambaya mai mahimmanci eh, kasan alaƙa tsakanin nijar da Iran alaƙa ce da ta jima alaƙa ce ta jima don saboda ko ba komi dai wajen shekara hamsin ce ga da ƙasashen biyu suke da alaƙa eh, tsakaninsu sai dai eh, kuma eh, ya zan lokaci bai bada ba wanda zai sa alaƙa nan da tsakanin ƙasashe biyu a samu a yi rejejeniya tsakanin ƙasashen don saboda a ci gaba eh, ma cikin tahiya eh, ma abun da ya shahi ci gaban kasashen eh, namu lokaci bai samu ba sai dai ma shekara dubu biyu kamar yadda ka faɗi da 24 lokacin da prime minister na niger ma excellence muhammad ali zen ya taho nan ga ya kawo ziyara a iran ya ka ziyara a nan ta iran an samu yarjejeniya da an kai abun da ya shahi kasuwanci abun da ya shahi siyasa abun da ya shahi ciwon lahiyan mutane eh, na kasashen namu eh, biyu to lalle eh, shi wannan lokacin zakuwa prime minister a nan iran shi za mu ɗoka shi ne horkon tahiya na musamman mai ƙarhi cikin alaka kasashen biyu da iran da niger shi za mu ɗauka kamar shi ne lokacin da mun fara motsawa to insha allahu kuma e, rejejeniyan nan da an kai tsakanin ƙasashen biyu muna nan biskai gare su yanzu za mu fara aiki abin da ya shahi huskar eh, ciwon lahiya abin da ya shahi huskar kasuwanci tsakanin e, iran da niger abun da ya shahi duk gaba ɗaya dai e, tattalin arzikin ƙasashen namu insha Allahu yanzu ne za mu fara aiki da su biskai ga wa'annan rajejeniya da an kai a lokacin. Mhm. Mene ne kamar mahimmancin irin waɗannan yarjejeniyoyi tsakanin ƙasa kamar Iran da kuma Nijar? E, akwai mahimmanci kwarai e, ma ciki don saboda abu ne wanda zai sa ƙasashen namu biyu wa'anda suke tahiya tare yau kamar yadda ka sani da Nijar da Iran cikin kwale-kwale guda suke cikin kwale-kwale guda suke don saboda takunkumin da an ka samu eh, iran yanzu shekara 46 kenan iran tana cikin takunkumi wanda kasashen eh, manya na duniya sun ka sa mata niger kuma tana cikin wannan takunkumin yau don saboda shekara ɗaya da rabi ce ga eh, muna cikin wannan takunkumi kenan dukan mu cikin kwale guda mu ce kenan yajejeniyar da za mu yi shine ayyukan da iran take ciki tun lokacin nan shekara arba'in da 46 ayyukan da ta yi da ya kai mata ci gaban da ta ce ciki yau muku wannan hanyoyin su ne za mu bi cikin ikon Allah shi irin hanyoyin nan su za mu bi don saboda muna son ƙasar tamu ta Nijar ita ma ta ci gaba ko da wasu ƙasashen duniya ba su yarda ba Iran ta ci gaba ba don an so ba Iran ta ci gaba ba don ƙasashe masu manyan ƙasashen duniya ba don sun so ba amma yau babu abun da za su eh, ma gwada iran yau eh, eh, iran ba za ta miƙa hannu ba ta ce ma wani bani ta ce wani bani abinci ko ta ce ma wani bani bashi to wa'annan abubuwan su ne abubuwan kwaikwayo su ne abubuwan kwaikwayo hanyoyi na kwaikwayo wa'anda mu ma za mu bi cikin ikon allah don kasar tamu ta niger ita ma ta taso ita ma ta ci gaba kenan wa'annan wagga rejejeniya da a tsakaninmu da iran muhimmancinta shine wanga shine abun da iran ta yin nan mu ma mu kwaikwaye shi mu ma mu yi aiki abun da ya shahi tattalin arziki abun da ya shahi kasuwanci abun da ya shahi karatu abun da ya shahi eh, eh, eh, noma abun da ya shahi ciwon dabba abun da ya shahi duk abun da ya kamata don ƙasa ta ci gaba to insha Allah mu ma eh, hanyoyin nan su ne za mu bi cikin ikon Allah don mu ma mu taso don mu ma mu harwaɗo kashi mahimmanci ya jejeniya irin wa'anga tare da kasashe wanda sun ci gaba cikin tahiyyar idan aka ambaci iran kusan jama'a musamman a wajajenmu kamar sai su ɗora hannunsu a gaba zuwan wannan gwamnati ta jamhuriyar Nijar bayan juyin mulkin da aka yi. Nijar ta zaɓi ƙasashe guda biyu waɗanda ta ƙara akan ofisoshin jakadancin da take da su baya ga Rasha waɗanda da kuma ita Iran ɗin. Me yasa kamar Nijar a wannan lokaci da ake takun saƙa da wasu musamman ƙasashen yamma ta zaɓi Iran? Kama eh, yadda na kwaɗi, Nijar ta zaɓi Iran don saboda ya ke maka muna cikin kwale-kwale guda, mu iri ɗaya ce yau. tahiyar mu iri ɗaya ce yau yanda iran ta ci gaba mu an taushe mu shekaru da shekaru wajen hiye da ƙarni ɗaya muna taushe eh, eh, eh, da ƙasashen faransa da cingin ƙasashen duniya manya masu a aji sun ka taushe mu hiye da ƙarni ɗaya da rabi ke ga wanda yasa ba mu motsa ba ba mu samu mun kashe ko ina ba to taushe wannan da an kai muna Allah da ikon shi ya kawo muna ran 26 ga watan Julai na shekara 2023 Allah ya kawo muna 'yan ƙasa masu kishin ƙasa masu son ƙasa sojojin Nijar eh, da shugabansu eh, General Abdurrahman Chani Allah ya koro ma Nijar su faske komi da lokacinsa lokacin ya yi wanda Allah ya sa sun ka taho sun ka amshe ƙasar tamu a hannun wa'annan Eh, eh, eh, masu handaba masu ta'addanci paske su ne 'yan ta'adda fi su ne 'yan ta'adda dan akwai ta'addanci kasashen mu mun ga ta'addanci nan ashe ba 'yan ta'adda ne 'yan ta'adda ba su wa'annan nasarun da sun ka taho da ke zamna tare da mu su ne 'yan ta'adda paske su ne ke koya mutane komi na ta'addanci kenan su ne 'yan ta'adda ba wani 'yan ta'adda ba to lalle zakko sojojin ga namu a kan milki a kan milki a karagar milkin Niger ya sa mu sun waye ya sa mun gane wane ne dan ta'adda ya sa mun gane wane ne eh, mai son Niger wane ne bai son Niger ba su son Niger don saboda sun hana Niger ci gaba don saboda sun hana mu mu komi don saboda suna nan suna sata arzikin mu ba kan mun sani ba to lalle da lokaci yayi da Allah ya kawo sojojin ga na Niger sun ka ɗauki milki a ƙasar Niger to lalle komi ya waye don saboda yau ta'addanci ya fara koma baya don saboda yau Niger ɗan ƙasar Niger shi yake milki ɗan ƙasar Niger shi ya ɗokin ƙararin da yake so ɗan ƙasar Niger shi yake magana yadda yake so ɗan ƙasar Niger shi adda Niger ba wani adda Niger ba arzikin Niger ya komo a hannun 'yan Niger a yau arzikin Nijar ya komo a hannun 'yan Nijar a yau 'yan Nijar su ce hodi a shi ba wani yake hodi ba Nijar in za ta ɗaukan magana in za ta ɗaukan karar eh, eh, ba za ta shawara da wani ba ta ce wanga ya kamata ko ba wanga ya kamata ba a'a abun da kai kace so ka yi sanin kowa da abun da kace so to shi yasa abun da muke so a Nijar mu yi kowa sani abun da muke so mu za mu hodi abun da muke so mu za mu yin abun da muke so to lallai. E, wagga zakuwa ta sojan niger ta kawo muna waye kai ta kawo muna inci a cikin ƙasar tamu yau muna da inci kowa ya hudi mu ma mu hudi da ba mu da wannan inci sai abun da an ce mu ce sai abun da an ce mu yi shi za mu yi to yau ba haka nan ne ba mu za mu hudi yadda kowa zai hudi mu za mu cewa yadda kowa zai cewa kenan e, niger ta ɗauki karari ta yi aiki tare da iran don saboda irin abun da iran take yi abu ne wanda zai sa ƙasar tamu ta ci gaba wanda zai sa ƙasar tamu ta hita cikin wahalar da take wanda zai sa arzikin namu mu yi unhani da shi to arzikin namu akwai shi kuma unhani za mu yi da shi don saboda haka e, e, aiki da iran yana da muhimmanci kwarai gare mu yawan ka doka iran ba ta bi dan wani abu wani yau in ka ɗoka iran wajen fannin karatu ne sun yi nisa wajen noma ne sun yi nisa wajen ciwon bisashe ne sun yi nisa wajen kasuwanci ne sun yi nisa yau iran suna abubuwa suna abubuwa har suna bidan su sai da su waje don ya ishe su ya zan abinci ne ya zan eh, wani fanni ne na teknolojiya duka alhamdulillahi to lalle mu ma insha Allahu wannan eh, hanyoyin su muke son mu bi wajen fannin karatu wajen fannin tattalin arziki duk gaba daya wajen fannin eh, eh, noma wajen fannin komi da komi insha Allahu koyo muke son mu yi don saboda hanya ce mai kyau ta wadda iran take biskai gare ta hanyar nan ita kuma ita ce za bi ita ke ake ce ma asiratul mustaqim in ka an ce maka a larabci siratul mustaqim hanya hora wadda a daidai kyaukyawa to ita ce muke son mu ma mu hau insha Allahu mu bi ta cikin ikon Allah. Duka waɗannan abubuwan da kuka ambata abubuwa ne waɗanda suke buƙatan taimakekeniya da kuma hulɗa mai kyau musamman idan aka ambaci eh, fanni na diplomasiya. ɗaya daga cikinsu shine kamar wanda ya shafi shige da fice na al'umma ko kuma shigowa musamman idan aka ambaci cewa wani zai ziyarta wata ƙasa yana buƙatar takarda ta shiga misali a cikin wata ƙasa ko kuma ya zamana ɗan iran ne ko kuma ya zamana ɗan nijar ne shin ko akwai wani saiko ko matsaloli haka da ake fuskanta wurin shige da fice tsakanin nijar da kuma iran eh eh ma kasan tun shekara dubu biyu da goma sha uku akwai rejejeniya tsakanin niger da iran wadda dan iran in ya tashi zaya niger in yana da fasfor eh, na diplomasiya ko yana da fasfor wanda ake ce ma fasfor da service fasfor na aiki bai kai sai ya tsaya ba bidan takardu eh, ma a da niger da a iran a tashi zai yi ya shiga jirgin shi ya je sabka ya mai ya je ya shagalin shi yadda ya kamata sannan ya taso kuma ya dawo haka kuma dan niger da zai zakuwa dan ga iran in yana da fasfor na diplomasiya ko yana da fasfor na aiki wanda ake ce ma fasfor da service bai kai ba sai ya bidi eh, eh, visa eh, ma a jakadan eh, iran da a can niger to don ka kaga wannan sauci ne babba cikin zuwa da komowa tsakanin kasashen biyu akwai sauki kwarai don saboda haka ina jin cewa mu yanzu dai za a ƙarfafa ta fiye da ma da. Eh, yanzu a karfafa ta fiye da ma da don saboda hanyoyin akwai su buɗe tsakanin nijar da iran don saboda ta yadda shagalullukan ci gaban ƙasa cikin wadata da yadda ya kamata mm, akwai batu da ka taɓo na kasuwanci da kuma irin magana wadda ta shafi kamar zuba jari shin kamar akwai wani tsari wanda kuke da shi wanda za ku ja hankalin iraniyawa su zuba jari a nijar haka ma su ma 'yan kasuwa ko kuma masu hannu cuni a nijar su zuba jari a iran e kwarai ku e kwarai ku don saboda ka sani e, niger ƙasa ce mai arziki ƙasa ce mai ɗimbin arziki ƙasa ce in ka diba akwai petrol in ka diba akwai zinari in ka diba akwai ƙarhe in ka diba akwai uranium in ka diba akwai gas in ka diba ruwa su ba a zancensu in ka diba ma'adanai da yawa iri-iri duk akwai su Nijar. Kowa kuma ya tabbatar da haka nan. Kowa kuma ya tabbatar da haka nan. Amma wa'anga duk wanga arzikin ba mu samu mun ka huddo shi ba don saboda nasaru sun zamna biskai gare shi suna kwalkwalo shi suna gudu suna tahiya da shi a kasashensu mu ban maganin komi sai yanzu da allah ya na shugabanni masu kishin ƙasa shugabanni nagari waɗanda sun kace ma 'yan ƙasa ku tashi da kanku don kanku don tahiyar ƙasa don tahiyar ƙasa ci gaban ƙasa bai yiwuwa sai da 'yan ƙasa lalle ba za ka samun kanka ba ba za ka samun ka hita cikin wahala ba sai ka tashi tsaye wannan shugabannin su sun ka nuna muna hanyoyin ga su sun ka hiddo mu cikin wahala ga su sun gwada muna abubuwan da an Nijar kenan 'yan Iran suna da ilimi suna da kayan aiki suna da jari kuma ga arziki na haka ga mai arziki ga mai ilimi ga mai jari diba mutum biyun ga in sun sa hannu cikin hannu don su yi aiki ƙarhin yawa zai yi ƙarhin yawa zai yi to shine niger da iran iran akwai ilimi iran akwai kayan aiki iran akwai jari niger akwai arziki arziki na nan ƙarƙashin ƙasa yaya za a tono shi ya za a hiddo shi sai da jari sai da ilimi kenan biyun ga in sun gamu ƙasashen namu biyu kaga arzikin nasu ƙara girma zai yi arzikin nasu ƙara wadata zai yi 'yan ƙasan kara wadata za su yi shine eh, shine umfanin eh, eh, aikin iran da niger tsakaninmu 'yan kasuwan niger 'yan kasuwan niger lalle in yanzu da hanya ta bude musu ta iran ni na yi yaƙini na tabbatar da in sun leƙo in sun leko iran sun ka ga abun da a cikin iran ba za su ƙara tahiya wani wuri ba kuma wannan kat ne in sun leko iran sun ka ga abun da a cikin iran ba za su tahiya wani wuri ba kuma don saboda kasan nasaru sun sa a kanmu a cikin kanunmu sun sa da iran wata ƙasa ce da babu daɗi wata ƙasa ce sai ta'addanci wata ƙasa ce babu kwanciyar hankali gashi gashi gashi gashi sun sa a cikin kanun 'yan iran Eh, kasashen namu na afirka babu komi ciki sai yaƙi sai yunwa sai talauci alhalin ba haka nan ne ba gaskiya sai sun ka zamna tsakankanin mu sun ka hana mu mu ga juna sun ka hana mu mu gane mu juna sun ka hana mu mu yi yarjejeniya tsakanin mu sun ka hana mu mu zamna mu yi hulɗa tsakanin mu don mu ci unwanin juna sun ka hana mu duk wannan abubuwan sun ka zamna tsakanin mu sun ka sa wanga yana cin wanga wanga yana tsoron wanga alhalin kuma haka nan ba haka nan ne ba in ba yanzu ba da an ka kware labulanga an ka kore su tsakaninmu yanzu da muke dibin juna yanzu ne muke gane mu juna yanzu ne mun ka san wane ne a iran yanzu ne iran ta san wane ne afirka iran ta san wane ne niger to masu sauraro ga shi dai bakon namu ya koro da muhimmin bayani sai dai kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki don haka anan za mu dakata sai a gobe inda za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa ta musamman yanzu dai a madadin bakon namu malam saidu aliza ta jakadan niger a jamhuriyar musulunci ta iran ne hassan barka da na kasance da ku a daidai wannan lokacin a gabatarwar shirin ke cewa mu haɗu a cikin shirin mu na gobe.